ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب أيها المسلمون قال الإمام الغزالي في الإحياء آداء الإنسان ثلاثة دنياه وشيطانه ونفسه أما الشيطان فقد أمر الله تعالى باتخاذه أدوا قال إن الشيطان لكم أدو فاتخذوه أدوا إنما يدعو هزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقد تحدثنا عنه وأما الدنيا فقد بصرنا بصرنا الله تعالى بحقيقتها فقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وأن أم وأما النفس فقد كشف الله لنا حالها فقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أيها المسلمون الله تعالى خلق النفس الإنسانية وسواها وركب فيها قابلية الاستعداد لفعل الخير والشر الهدى والضلال لتشيئ لتعيش ابتلاء الحياة الدنيا بخلاف الملائكة الذين لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم إنه سبحانه لم يتركها بلا هدى بل بين لها الصراط المستقيم الذي يوصل إليه عبر إرسال الرسل وإنزال الكتب لتنجح في الابتلاء والاختيار وبين لها الوسائل التي تعين على اتباعه والعواقب والأواقب المترتبة على ذلك قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولذلك فالنفس هي التي تحاسب يوم القيامة على كسبها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون أيها المسلمون أول جريمة ارتكبها الإنسان في الأرض كان سببها النفس فقد طوعت طوعت لصاحبها القتلى أنانية وحسدا قال تعالى واتل عليه نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين فبسبب الحسد قتل قابيل أخاه هابيل وقد بين الله تعالى أن نفسه هي التي حفظته على قتل أخيه وسهلت له ذلك فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ونفس السامري هي التي سولت له إضلال بني إسرائيل بعبادة العجل بعد أن ذهب موسى عليه السلام بميقات ربي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي والسامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي ورغم ورغم وجود هارون عليه السلام بينهم ونصيحته لهم إلا أن بني إسرائيل رفضوا ترك عبادة العجل حتى يرجع إليهم موسى قالوا لن نبره عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى والنفس هي سولت لإخوة يوسف قتله لإبعاده من أبيه والاستئثار بمكانته لولا لطف الله تعالى بتدخل أهد الإخوة الذي أثنى إخوته عن قرار القتل واقترح عليهم اكتفاء برميه في البئر قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فائلين وهي التي سولت لهم افتراء الدم الكذب على قميصه وإلصاق الجريمة بالذئب وقد كان تعليق أبيهم على الكرية على الكرية لأن أنفسهم قد سولت لهم أمرا غير الذي افتراه افتروه عليه وجاءوا أباهم إشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ففعل إخوة يوسف في المرتين هي نتيجة تسويل النفس التي زينت لهم ظلم أخيهم مع تغطية الحقيقة حتى لا تظهر أمام أبيهم والنفس هي التي أمرت زليخة باستخراج يوسف إلى الزنا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وهي التي أمرتها بافتراء أنه قد تحرش بها حتى تنجو من خطيئتها واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو أذاب أليم وهي التي سولت لها إدخاله السجن إذا لم يستجب لطلبها ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصابرين وقد اعترفت هي نفسها بذلك فقالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wadh-dhikril hakim wa sallallahu wa barik wa akrim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji madaukakin sarki. Ira da amincin Allah ta tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu kan sunnarsa ka dauki mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkautararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bisa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki a cikin littafinsa a cikin suratin nazi'at yake cewa fa amma man baga amma kaga wanda ya ɗagawa ya wuce gona da iri wa hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya ta inal jahima hiyal ma'au to lalle wannan wutar jahannama wutar jahima ita ce makomarsa wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa wa hannarsa anil hawa ya hana ransa soye-soyen zuciyarta fa innal jannata hiya al-ma'wa lalle aljanna ita ce makomarsa manzala sallallahu alaihi sallam a hajjatul wada hajjin bakwana yake cewa ku saurara bazan ba ku labari ba cewa wane ne mumini mumini shine wanda mutane suka aminta da shi akan dukiyarsu da kawunansu musulmi shine wanda mutane suka kubuta da harshensa daga harshensa da hannunsa mujahidi shine wanda yake jayayya da ransa da zuciyarsa wajen da'ar Allah wanda ya hijira muhajir kenan shine wanda ya cewa sako da wuce gona da iri Imam al-Ghazali a cikin littafinsa Ihya Ulumuddin yake cewa maƙiya ɗan adam su uku ne wayannan su ne abokan gaban ɗan adam duniyahu na farko duniyarsa wa shaiɓanahu na biyu kuma shaiɗaninsa wa nafsahu kuma da zuciyarsa shi daman shaiɗan ubangiji maɗaukakin sarki tun ya umarce mu a cikin alkur'ani cewa mu ɗauke shi abokin gaba domin ya ce lalle shaiɗan abokin gaba ku ne ku riƙe shi abokin gaba kadai yana kiran 'yan ƙungiyarsa 'yan tawagarsa domin su zamto ma'abuta shiga cikin wutar sa'ira ita kuma duniya ubangiji madaukakin sarki a cikin alkur'ani ayoyi da dama ya haska mana ya ba mu labarin hakikatta ɗaya daga cikin ayoyin Allah yake cewa ku sani ita kaɗai rayuwar duniyan nan wasa ne fa da wargi da ƙawa da ado da alfahari a tsakaninku da kuma tarin ƙoƙarin tarin ƴaƴa da dukiya wannan ita ce duniya Allah ce misalinsa kamar hadari ne da ya taso manoma yake ba su banƙaye da al'adabi dangane da abin da ya fitar na tsirrai suna nan sai su waye gari wannan abin ya zama daga kore shar ya koma yalo ya zama karmami kuma ranar tashin alkiyama azaba ce mai raɗaɗi ko kuma gafara ce da yarda daga wajen Allah ba wani abu bane rayuwar duniya sai wani ɗan ƙanƙanan jin daɗi ne mai yaudara wanda yake da ruɗi Allah madaukakin sarki ya taƙaice mana duniya ga baki ɗayanta kamar saukar ruwan sama ne da ɗaukewarsa duk abin da kake gani yana baka sha'awa ɗin yana burge ka zai zama karmani zai tashi daga aiki za ka mutu ka bashi ko ya tafi ya barka wannan lokacin da ka ta ƙare maka to gida biyu ne ko da gidan azaba mai raɗaɗi ko kuma gidan gafara da yarda daga wajen Allah da haka ashe duniya wajen ƙoƙari ne mutum ya gina me zai samu ko dai gafarar ubangiji da yardarsa ko kuma azaba mai tsanani ita kuma zuciya ita ce abokiyar gabanmu mai haɗari ta uku Allah madaukakin sarki ita ma ya yaye mana halinta a cikin alkur'ani da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da rai da kuma abin da ya daidaita ta fa alhamaha fujuraha wa taqawaha ubangiji madaukakin sarki shi ya ilhami a cikin zuciyar imma dai fajircinsa ko kuma tsoronsa Allah madaukakin sarki ga halittar sa na azali ya riga ya kinsa ma zuciya ko dai ta dauki fujuri saba ma Allah da fito na fito da sa ko kuma ta ɗauki tsoronsa sai Allah ya ce qad aflaha man zakkaha hakika wanda ya tsarkake ta ya bi abin da Allah yake so to wannan ya rabauta wa qad khaba man dassaha lalle waɗanda suka lalata zuciyarsu suka kazanta ta da sako da munafunci da saɓa ma Allah to hakika wannan sun taɓe sun yi asara da haka ya kai ɗan adam Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a wannan ayoyin da ya halicci zuciya a jikin ɗan adam ya daidaita ta wato ya sanya mata ta zamto za ta iya ɗaukar abu biyu aikin alkhairi ko aikin sharri shiriya ko ɓata domin ta rayu a cikin ibtila'i a cikin jarraba na rayuwar duniya Allah da ya halice mu sai sanya zuciyarmu a shirye take tsaf ta amshi alkhairi kuma a shirye take tsaf ta amshi sharri wannan diddan ya jaraba mu sai kaga me zaka tusa ma zuciyarka alkhairin da take shirye ta dauka ko kuma sharrin da daman tana shirye ta dauke shi sabanin su mala'iku Allah madaukakin sarki da ya rakkaba zukatansu la ba ya hada su ne kawai akan bin Allah la asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ubangiji madaukakin sarki bayan ya rakkaba mana wannan zuciya ya ba ta shiryuwar daukar abubuwa guda biyu sannan bai kyale ta haka ba ba tare da shirya ba a sai da ya bayyana mata hanya madaidaiciya wanda za ta kai ta ga tudun na tsira ya aiko manzanni ya saukar da littattafai duk dan mu ci wannan jarrabawar da Allah madaukakin sarki ya mana kuma ya bayyana mana hanyoyi da za su taimake mu wajen bin manzannin da bin gaskiya kuma ya bayyana mana ƙarshen da bala'in da zai samu duwan da ya saba ma wannan yasa yake wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa amma wanda kullum ya kasance yana jin tsoron tsayuwarsa a gaban ubangijinsa ya hana ransa san abin da take so na sako to wannan aljanna ita ce makomarsa amma wanda ya biye wa san zuciyarsa duk abin da yake so sai ya aikata duk abin da ya ji yana marmari sai ya yi to wannan wuta ita ce makomarsa Allah madaukakin sarki a lahira ranar tashin alkiyama aikin zuciya zai yi wa hisabi shi yasa Allah ya ce yau mata ati kullu nafsin ranar da kowace rai za ta zo tujadilu an nasiha tana jayayya dangane da kanta ba wanda zai tsaya ma ranar tashin alkiyama kowa zai zo shi da kansa kawai kai za ka zama lauyan kanka kai za ka zama mai yiwa bayanin kanka kai ne mai ƙoƙarin kuɓutar da kanka kai ne mai ƙoƙarin tserar da kanka ba wanda zai taimaka ma a wannan rigimar ta ranar tashin alkiyama la iyayenka wala ƴaƴanka wala abokai la kuɗin da ka tara wala mulkin da kake takama da shi wannan ran kai zaka tsaya ba wanda zai matso kusa da kai dan ya cece ka tujadilu an nafsiha sai Allah ya ce wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat amma kuma za a cika kowace rai abinda ta aikata wahum la yuzlamun ba za a zalunce su ba wato abinda dai ka aikata nan a rayuwarka na ta duniya duk iya mutunka duk jayayyarka duk kai da fatarka da za ka tsaya ba ka yi ba Allah da ya ce sai ka girba abin da ka shuka ko ba wanda ya isa ya hana ɗaukar nauyin ayyukan da ka ɗaukawar kanka da haka ya ku musulmi mu ji tsoron Allah mu kiyaye zuciyarmu Musani, farkon jaribar da ɗan adam laifin da ɗan adam ya fara aikatawa a ban ƙasa shine son zuciya zuciya ce ta surantawa ma'abucinta ya kashe ɗan uwansa saboda hassada da ananiya da self self-finishness Allah ya ba mu labari ya ce ka ba su labari dangane da 'ya'yan annabi Adam guda biyu da gaskiya yayin da suka gabatar da abin da za su ƙuri'a Allah madaukakin sarki ya karɓa ma ɗaya bai karɓa ma ɗayan ba wanda ba karɓa ma ba ya ce sai na kashe ka shi kuma ɗayan ce ai kaɗai ubangiji madaukakin sarki yana karɓa ne daga wanda suke jin tsoron shi wannan shine sababin hasada da son zuciya kabila ya kashe ɗan uwansa habila Allah madaukakin sarki ya mana bayanin cewa dalilin kisan zuciyarsa ce ta umarce shi da kashe ɗan uwansa kuma ta sawwaka mar yin haka fa qawwa'at lahu nafsuhu qatala akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin zuciyarsa ce ta sahale mar ta maida ma ba komai bane ba tunda an yi ƙuri'a ya ci kashe shi kawai a huta shi kuma fa qatalahu ya kashe shi kuma ya wayi gari yana cikin asararru da taɗewa ko lokaci zuciyarka za ta zo ta ce gama da shi ikaza ɗauke kuɗin sace binne iƙarya ikaza ba wani abu ka wuce wurin sai ɗan adam ya biye mata sai ya aikata kuma sai waye gari cikin asararru an ta kai shi ta baro shi haka zuciyar samiri shi ma Allah madaukakin sarki ya ba mu labari zuciyarsa ce ta sanya shi ya batar da banu Isra'ila suka bautatawa ɗan maraƙi. bayan annabi Musa ya tafi ya gana da ubangijinsa qala fa ma khatbuka ya samiri da ya dawo yace me labarinka me ya faru ne ya kai samiri qala basuntu bima lam yabsuru bihi na duba na ga abin da bace gani ba fa qabattu qabdatan min athar rasuli nazuki sawu daga sawun manzo fa nabastuha na jefar da shi kai wa kazalika sawalati nafsi domin ya tsaya yana ta kama kama sai ta kai zuciya ta ce kawai ta raya mu a bauta ta dan maraki wasamiri akhraja lahum ijlan jasadan lahu kuwa ya fitan musu da wannan dan marakin wanda yake da kamar yana kuka yace wannan shine ubangijin ku kuma ubangijin annabi Musa shi ma mantawa yayi ya tafi neman wani ubangiji tare da cewa annabi Haruna yana tare da su ya musu nasiha amma suka ƙi suka ce ba za su bar bautar ɗan maraƙi ba har sai annabi Musa ya dawo wannan yake nuna ashe bayan abin da ya yi na kisa wancan na 'ya'yan annabi Adam farkon dalilin fara shirka ma a mutanen banu Isra'ila shi ne zuciya ce ta sauwala musu a bautatawa wani wanda ba Allah ba sannan Allah marukukin sarki ya bamu labarin zukatan ‘yan uwan annabi Yusuf. Suka nemi su kashe shi domin su nisantar da shi daga babansa, ya zamanto su kaɗai ne suka gaje matsayinsa na soyayyar da babansa yake yi. Ba don Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ba, ya sanya shi ɗaya daga cikin ‘yan uwan ya musu togiya da cewa, kada ku yi kisa, abinda nake so ku yi gara mu je mu jefa ta a cikin rijiya wataƙila wa'yansu matafiya sun tsince shi su tafi da shi su ne dai su ma zuciya ta raya musu suka je suka jefa shi a cikin rijiya kuma zuciya ta ƙara tsara musu cewa su yi wa kura ƙarya su ce ita ce ta kashe shi yayin da suka fitar da rigarsa suka yanka ɗaya daga cikin dabbar su suka sanya musu jininta. kuma babansu da ya ga wannan shi ma ya ƙara tabbatar da cewa zuciyarsu ce ta shirya musu haka wato duk abin da ka ga mutum yana yi to zuciyarsa ce take mishi wasu wasi ta mishi wahayi ta shirya mishi abin da zai yi Allah ya ce waja'u abahum a yabkun suka zo wajen babansu suna kuka suna cewa ya abana ya babanmu mun tafi muna wasa mun bar Yusuf kuma kura ta cinye shi wa mun san ba za ka gaskata mu ko da gaske muke ba suka zo da wannan rigar tashi da jinin ƙarya sai Allah ya ce bal sawwalat lakum anfusukum amra Allah ne kadai Allah ya ce zuciyarku ne ta tsara muku wannan to kaga wannan ma yana nuna mana hassadar da kiyayyen wani ya samu ɗaukaka ko wani ya samu girma ko wani ya samu manzanci ko kuma wani yana da wani matsayi zuciya ce take sawa har a kai ya za a kashe shi ita dai zuciyar ita ta sanya zaliha matar shugaban misira ɗin nan ta nemi zina da annabi yusuf domin Allah haka yace warawadatu lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al abwaba wa qalat haytana ita wadda take gidanta wadda take ita ce sayyidarsa zuciyarsa zuciyarta ta raya mata ta neme shi ta rufe ƙofofi ta ce zo ka taho ka yi amfani da ni ya ce ma'azallah Allah ya tsare ni innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimun lalle ubangiji ya kyautata ubangiji na ya kyautata wajen zamana inda ya fito da ni daga cikin rijiya an nemi a kashe ni ya kawo ni gidan mulki wanda ya saye ni din ma ba wani mutum ne adi ba normal shugaba na tashi cikin jin daɗi to bai kamata ba in saba mushi innahu la yuflihu zalimun domin azzalimai ba za su rabauta ba kuma ita ce dai zuciya ta ƙara sanya muta ta yi ƙarya lokacin da ta biyo shi da gudu suka zo ƙofa har ta ja rigarsa ta baya ta yage ta haɗu da shi mai gidanta qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su illa an yasyada nan da nan zuciyarsa ta ta kimsa mata abin da za ta tsira ta ce menene sakamakon wanda ya nufi sharri ya nufi yin alfasha da ahalinka sannan kuma zuciyarsa ta faɗa mishi sakamako ta ce illa an yi jana sai dai ka ɗaure shi ko ka mishi azaba mai raɗaɗi duk zuciyarsa ne cikin mintuna ka an zuciyarta ta kimsa mata waɗannan ababe wa hiya allati sawwalat laha idkhalihi fi sijin zuciyarsa ta sa aka shigar da shi kurkuku kuma ita da kanta ta faɗi haka din tace wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim bana kubutar da zuciyata lalle ita zuciya mai yawan umarni ne da saƙo, sai wanda Allah ya ji kai kuma lalle ubangiji mai jin kai ne mai rahama ne don haka misalai da yawa za mu yi ta kawowa a hudu ba ta gaba kafin mu zo natijar da za mu fitar da ita duk waɗannan misalan da alkur'ani yake kawo mana da abubuwan da hadisai suka zo mana za mu shiga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da suke nuna mana misalan dukkan wani tashin hankali da sa'o da Allah ya bada tarihinsa da duk wata rigima da Allah ya bada tarihinta ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada tarihinta to babban abin da yake kawo ta shine zuciya mummunan zuciya da mutum zai kimtsa a cikin ransa mutum zuciyarsa ta zama kai kasasshiya batacciya wanda bai iya tirsasa ta ba akan abin da Allah yake so dan haka babban jihadin da yake gaban mu shine jihadin nafs kowa ya ji da zuciyarsa kowa ya ji ƙoƙari ya zai daidaita ta a wajen al'amura in ka sake za ta halakar da kai kamar yadda ta halakar da mutanen da suka gabata dole ka danna zuciyarka a duk halin da ka samu kanka wato duk lokacin da wani abu ya buji Roma za ka aikata ko za ka faɗa za ka je ko za ka ƙi zuwa za a yi da kai ko ba za a yi da kai ba za ka samu ko ba za ka samu ba to abin da ya kamata ka fara kyankyasa Qur'ani da hadisi da shari'a mai shari'a ta ce abin da shari'a ta ce sai ka tsaya a kansa to wannan ka zuciyarka katangar da ba za ta saba ba ba za ta fada cikin halakar da za ka kasance cikin taɓaɓɓu ba wannan kuma yana bayuwa shi yasa sai ka tsaya tsayin daka ka san shari'ar musulunci yanzu ka gani da a ce huduban nan ba ma fassara Hausa da sai ta ji ta fi daɗi da za mu karance ta ne gabaki ɗaya mu tashi ne tafiyanmu mu kowa ya san me ake faɗa kuma haka ya kamata musulmi su kasance ma ga shi nan muna ta shan wahala wata ayar ma wani kalmar ma in ka zo ya karasa da Hausa ya za ka yi mu ba Hausa ce ta ishe mu ba sai ka rasa ya za ka fassara ta to ga ai kokarin musulmi ne su san su san larabci ne su san shari'a ana karanta kana jin me ake cewa wallahi ka hutar da mutane ba babban wahala a duniya ka gama larabci ka ce sai ka yi bayani da hausa ya fi komai wahala wallahi a duniya kuma dole sai ka yanke saƙon yanzu da a ce duk kuna jin larabci kowa da kowa tafiya zan yi kawai da yanzu na gama ma cikin ƙanƙanan lokaci kuma jin larabcin da kuke yi ya bayu kun fahimci wasu abubuwa da dama wanda da hausa ba zan iya faɗa ba amma kashi haka ake watakila da kyar a samu kashi goma cikin ɗari suna je in muka yi larabci muka tashi kawai mun ka zo wajen kurame ne ka yi ta bayani ka yi tafiyarka wannan shi ne babban matsalan mu kenan wajibi ne fa mu san shari'ar nan wajibi ne mu san karatun nan wajibi ne mu iyaka kokarin mu mu nemi ilimin nan jama'a wajibi ne babu wani abu da ya fi shi muhimmanci a rayuwarka duk na duniya da za ka yi wallahi in kana da ilimi sai ta zo da sauki saboda kana sanin mai shari'a ta ce kana sanin ya za ka haffafa kana sanin wanda hanyoyi ake bi a fita daga wajen kaza kana sanin in ka yi saɓon ma wata hanya ce shortcut da za ka iya fita daga cikinsa kana sanin sanin shari'a duk zai koya ma wannan sai zaman to kana rayuwa ala basiratu naka mu dage mu dage iya dagewa mu nemi ilimin addini mu rinka jin larabcin nan ko yaya mu rinka kokari muna karantawa da kanmu muna yin kokari sai ka ga mun fahimci wasu abubuwa ko ba dole bane ba lokacin da kake koya duk abin da aka faɗa ka ji ka iya a'a ka fara tsuntar kalmomi kullum ta Allah dai ka san kalma goma ma ka san fassararta in kai wata kana kana da kalma kusan ɗari nawa goma su wajen ɗari tara to ya isa a hudu bannan in kana da kalma a cikin ɗari tara nan da ka sani in na ambaci kalma ɗari sai ka samu talatin da ka sani sauran kuma sai ka tafi neman su to ana haka yau gobe jibi sai ka kawai da hausa kawai ake ma magana an gama larabci baka ga kalma ɗaya da ta gagare ka ba Allah ya ba mu himma insha Allah idan muka zo satuttukan gaba za mu ci gaba fatan mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya gyara zuciyarmu Allah ya ya tsarkake ta ya zan jalal wal ikram ubangiji madaukakin sarki ka kawo mana dauki a kasar mu Najeriya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tausayi masu kaunan mu ya zal jalal wal ikram Allah duk abin da yake faruwa a kasan nan ka mu sani ya Allah kuma ka san mutanen da suke tsara shi suke dabbara shi ya Allah ka mana magani Allah ka mana maganin su Allah ka dau fansa a gare mu ya Allah ka daukan mana fansa ya Allah masu neman cin mutuncin zarafin bayinka musulmi da waɗanda ba musulmi ba wanda suke tayar da hankalin al'umma ya Allah ka san su Allah ka mana maganin su Allah ka san su ka san inda suke ya Allah ka saukan musu da bala'in da zai shagaltar da kansu ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah duk wanda ya san inda suke kuma zai iya maganin su bai yi ba ya Allah madaukakin sarki shi ma ka mana maganin sa ya Allah duk shugaban da zai iya kawo mana sauki a rayuwa ya tsananta mana Allah ka tsananta mashi kada ka bashi abin da yake so ya zal jalal wal ikram ubangiji madaukakin sarki duk shugaban da zai iya kawo mana saukin tsaro da wannan tsabar talauci da muke ciki zai iya rage mana shi bai rage mana ba don wani policy na ce Allah ka san shi Allah ka karya shi Allah ka ba shi second ya zal jalal wal ikram Allah ka sa ya zarce ya zal jalal wal ikram ya duk wanda zai zama shugaba zai tausaya mana zai rage mana raɗaɗin da muke ciki a ƙasar nan Allah ka bashi mulkin mu dan kowace kabila ne dan kowane yare ne dan kowane addini ne ya Allah duk wanda zai kawo mana saukin rayuwa Allah ka taimake shi ya Allah duk wanda zai ci gaba da musifa da azabtar da mu Allah ka daga bashi mulkin mu Allah ka karya Amerika, ka karya Isra'ila Allah ka mana maganin su ya Allah ka sa su zama tarihi Allah yanda ka karya daulolin da suka gabata ka karya daulolin Farisa ka karya daulolin Rum ka karya duk wasu sufafawa da aka yi a baya ya Allah ka karya Amerika da Isra'ila da Turawan yamma Allah ka gwara kansu ya zal jalal wal ikram Allah ka taimaki musulmi a kansu Allah ka taimaki musulunci a kansu ya Allah daga Iran ya Allah Allah ka za ka su kai wa wata ƙasa Allah ka sa Iran ta yi maganin su Allah ka sa Iran ta fatattaka su Allah ka sa Iran ta yi kata-kata da su ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka taimaki masu taimakon musulunci a duk inda suke Allah ka agaza masu agaza musulunci a duk inda suke ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid wa qumu li salatikum yarhamukumullah